والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والأجوز ولما تعامل الدهر هو أبو الورى ثم أنشأ ولما تعامل الدهر wa huwa abul wara ana rushd fi anha'ihi wa maqasidi na ta'amaitu hatta kila wa an yahzu al mar'u ko an fata ولما تعام الدهر لوكacin da zamani yayi da awan makanta wa huwa abul wara alhali zamani shine baban talikai na anar rushidi ya yi da'awar makanta daga barin shirya fi ana a cikin sasanninsa da kuma manufofinsa da amaitu ni ma sai na yi da'awar makanta kamar yadda zamani ya yi hatta qila akuwa aqwaman har aka ce lalle ni dan uwan makanta ne ni ma wala garwa ay yahzul fata hazwa wali yace ba mamaki da ma saurayi ya bi hanyar mahaifinsa yayi damra da mahaifinsa baka ni ma na yi damra da zamani ma qala li inhab sannan sai ya ce mu zabura ilal mujda eh, zabura ilal mukda ko mujda yawa zuwa ga bukka shi mukda wani ɗan ƙaramin ɗaki ne haka da mutum ke ɓoyewa ka ɗaki da ɗan ƙarami bukka haka ka zabura zuwa ga bukka ka zo mun da soso ka zo mun da soso shi ne ga ya ruku tsarf yana ƙayatar da ido shi wannan soso din wayun ilkaf kuma yana tsarkake tafi wayun na'imul bashara na'imul bashara kuma wanda yake ni'imtar da fata ya sa fata ya laushi Wayu yu'attiru nakha kuma yana kamsasa wato warin baki yana kamsasa warin baki na wayu shuddul lasa yana karfafa dasu shi na wayu yuqawwil ma'ida kuma yana karfafa ma'ida yau zai yana ƙarfafa ainihin wato uwar hanji intestine yana ƙarfafa ainihin uwar hanji wal yakun nadhifa dhar kuma ya zamanto mai tsafta marfi marfin shi zama mai tsafta nan shi zuwa kamar envelope zuwa ne da abin da yake rufe abu kamar koba din abu ya zamanto mai mai tsafta ga ainihin marfin shi arijal ar mai tashin kamshi shine arij arijal ar mai tashin kamshi na fatiyal daq sabon dandaka wanda ba a daɗe da dandaka shi ba daga fata abin da yake sabo mai sabon dandaka na na'imar ta mai mana'imcin dandaka ɗin, an niƙa shi ya yi ni'ima mai mana'imcin niƙawa. laushi mai mana'imci ya sabu sun zarurar wato mai shafa yana tsammani kamar zarura ne wato abu ne mai laushi kamar auduga mai shafa yana tsammani shi kamar nau'i ne na auduga wa ya khaluhu ko kafura sannan wato mai shaka mai shakan shi yana tsammanin turaren kafur ne waqrun bihi khilalatan nasiyat al-asl ka gwama shi da asuwaki abin sakuci ko asuwaki mai tsafta ga asali an gane wa kuma ta zuwa laka duniya khilala khilala aswaki aka gwama shi da ainihin aswaki mai tsafta ga asali mutau ya tilwasar masu ko wanda yake abin son saduwa wanda ake son saduwa da shi anikata shakli mai ƙayataccen sifa mai ƙayataccen sifa mada'atan ila al-akli wanda yake mai gayyatar mutane zuwa ga ci wanda in mutum zai zai sha'awa ya ci abinci mai gayyata zuwa ga ci laha nahafatu sab tana da irin ramewa na mai begi Kasar mai bege yana son abu bai samu ba za a yana ta ramewa yana ta ramewa to tana da ramewa irin na mai bege wa saqalati al'abd tana da kaifi da kuma haske irin na takobi wa 'allat al-harb da kuma wato kayan aiki irin ka tana da irin da irin kayan aiki na yaki tana da kaifi irin na kayan aiki na yaki wal dunatul ghusn ar tana da laushi irin reshe danye qali sai ce fana haftu fi ma amara sai na zabura a cikin abin da malam ya umarce ni na zabura dan in zo ribiya wa malam bukata Ya kira an gula zamar dan in gusar wa malam da in tunkuɗe wa malam ne romo